Bismillahirrahmanirrahim. Labarin Fatima, babi na goma sha uku. Kuma Fatima zuciya wawiya ce akan duk abin da take so. Sannan takan iya jura komai sai dai takan jefa bawa matsala. Ki tausaya min mai suna ina ɗaya daga cikin bayan Allah masu rauni waɗanda damuwa take iya sanadin kwantar da su. Ki gane cewa ba komai zuciya ta ke iya jurewa ba. In kuma kin fi so ki rasa ni shi kenan Fatima. Sai ki ci gaba da wofintar da ni. na tafi wajen aiki ki kula min da kanki dan Allah idan na dawo zan sake zuwa in ganki amma dan girman Allah idan na dawo ki fito ki saurare ni zan iya jura komai amma ban da nisanta kanki da ni ina son ki har abada Anas ne mayan kaunar Anas yana kan hanya ya ji sako ya shigo yana dubawa yaga Fatima ce ta bashi amsa ai ba shiri ya faka motar shi ya fara karanta sakon ni ka sha ina cikin natsuwa ne halan taya mace za ta samu irin ka kuma lokaci guda ta yi nesa da shi ba ta ji wani abu ba kuma wallahi ni ka daina yi min maganar wani zan rasa ka in ba haka ba wallahi za ka sani Faɗin farin cikin anas ma ai bata baki ne amsa ya tura mata a takaice sai na faɗi ɗin tafiya zan yi in mutu kawai tun da kin ki kula ni fatima na ganin saƙon nashi sai ta yi murmushi sannan a fili ta ce in ka ji shi sai ka ce mutuwar a hannun shi take wai shi sai ya je ya mutu kawai ta sake yin murmushi sannan ta tura mishi da amsa to wallahi ka mutu ka gani ni da kai ne ni ban san zancen mutuwar nan fa na sani kowane dan adam sai ya dandane ta kawai mu yi fatan mu cika da imani amma ba yanzu ba insha Allah ka ja mota ka tafi wajen aiki ran kai daɗe kuma kai ma ka kula da kanka cikin farin ciki ya kira mahaifinsa a waya yana ɗagawa ya ce dat albishirinka dat ɗin shi ya ce gora fari tas yaro Anas ya ce Fatima ta haƙura, Dat ya ce alhamdulillah. ga shi kenan na huta zuwa yi maka bikon mata. Anas ya ce a adad karka yi min haka don Allah za mu je mana a ƙara ba da haƙuri. Kaga daga nan ma kawai sai ka nema min aurenta. Dad da dariya sannan ya ce to sai mun dawo sai mu je. Ka kula da kanka yaro na. Anas ya ce to dadi na kai ma ka kula da kanka. da haka suka yi sallama Anas ya ja motar sai ya karasa wajen aikin shi cike da walwala da tsantsar farin ciki bayan Anas ya dawo aiki kai tsaye gidan shi ya wuce wanda yake kusa da na iyayensa yana shiga da gudu yaran shi suka taho suka yi mishi oyoyo ya dauke su ɗaya bayan ɗaya sannan ya sauke su matar shi ta yi mishi sannu da zuwa ya amsa sannan ya ce ta kai mishi ruwa ya yi wanka bayan ya fito daga wanka ya shirya ta kawo mishi abinci ya ce ta bar abincin tukunna za su je wani waje ne shi da daɗinsa idan ya dawo sai ya ci ya yi masa sallama ya fito ya nufi gidan iyayen shi Yana shiga falin suka kalle shi dukkansu suka yi dariya. Momi ta ce ka gani ko dama na ce maka ai yanzu zai zo ya ta saka a gaba. ana ya kalle su duka cikin shugaba ya ce mom dat me kuke wa dariya magana ta kuke yi ko? Dad ya ce eh mana maganar ka muke yi sai ga ka ka shigo tashi mu je. Anas ya tashi tare da saka hannayen shi a kafadar dat din ya ce to mu je dad. Dadi ya ce a haka za mu je neman auren. Anas ya cire hannun shi yana dariya ya ce to mu je na cire. Suka yi wa momi sallama suka fita. Haka Anas da iyayensa suke kasancewa ba shi da aboki ko ɗaya sai iyayen shi. Duk wani abu in ya taso da su yake tattaunawa. Hakan ne ya haifar da gagarumar shakuwa matsananciya a tsakanin shi Anas ɗin da iyayen nashi. Suna sowa kofar gidan Anas ya ciro wayar shi ya kira Fatima. Fatima tana kallon wayar ta ki ɗagawa. A zuciyarta ta ce, Oh, don ka ga ɗazu na ɗaga shi ne ka sake kira. To ai ko zan ɗaga sai ka gane ka yi min laifi tukun. Dan ma ina ƙaunar ka ai da ban ƙara kula ka. Duk a cikin zuciyarta take saƙa hakan. Sai da ya mata kira sau biyar bata ɗaga ba ana sai kalli dat ɗinsa. idanuwan shi har sun ciko da ya ce dad kaga ta ki ɗagawa ko na fada maka bata hakura ba dadin sai ya dafa shi ya ce anas wai kai sai yaushe zaka zama jarumi ne a haka kake so ka yi mata biyun aya maza goge hawayen nan da ke idanuwan ka ban son ganin su mu je kofar gidan ka yi sallama na san za a fito ganin masu sallamar suka fito daga cikin mota suka karasa kofar gidan anas sai sallama inda suka taki sa'a mai gidan yana nan shi ya amsa musu sallamar ma ba a ɗauki lokaci ba sai ga tanimu ya fito anas ya fara hanguwa hangowa ce a Anas kai ne ashe ma ba kai ɗaya ba ne Anas ya ce eh ni da mahaifina ne nan suka yi musabaha da dadi inda Tanimu ya musu kyakkyawar tarba bayan sun gaisa sannan suka sanar da shi abin da ke tafe da su ya ce su ɗan yi haƙuri yana zuwa Shiga ciki ya sanar da Asabe cewa zai shigo da baki ciki, sannan ya fito ya musu jagora har cikin gidan. Bayan sun zazzauna Asabe ta fito suka gaisa sannan aka kwala wa Fatima kira. Fatima da ke cikin ɗakin ta ta amsa sannan ta fito ta shiga cikin ɗakin ɗauke da sallama. Dukkansu suka amsa mata. Anas dama idanuwan shi suna kan kofa tunda da ya ji an kira sunanta. Ko da ta shigo kuwa idanuwan shi suna kanta. Fatima ta zauna sannan ta gaishe da mahaifin Anas cikin girmamawa. Dad ya amsa cikin farin ciki tare da ya yaba halaye da ɗabi'un Fatima. Ta juya ta gaishe da Anas, Anas baki buɗe saboda tsabar murna ya amsa. Sannan ta yi ƙasa da kanta tana sauraron jin dalilin kiranta. Tanimu ya gyaran murya ya ce to Fatima ga mahaifin Anas nan ya zo da kanshi domin nemar wa yaron shi afuwa akan laifin da ya yi miki. sai dai na ce musu ba zan ce komai ba akai sai na ji ta bakin ki akan shin har yanzu kina son shi me kika ce dadin Anas ta ce Fatima Anas ya sanar da ni kina kaunar shi dalilin canzawar ki saboda ya ce yana da mata ne to in dai wannan ne ki kwantar da hankalinki matar Anas ba ta da fitina muna da tabbacin za ku zauna lafiya da ita amma in kin canza ra'ayi akan shi kar ki ji shakka ki sanar da mu gaskiyar abin da yake ranki Anas ya carab ya ce Kuma dadi ka faɗa mata cewa na fi son ta ita kaɗai nake ƙauna. Dadi ya ce Anas kai min shiru ina so ka ji tsoron Allah ka zama adalin namiji a tsakanin su kaji ko. Anas ya ce to in sha Allah. Dadi ya kalli Fatima ya ce ina jin ki ya ta yi magana. Fatima ta shiru tana wasa da warwaran da ke hannunta. Ganin haka ya sa Anas ya carab ya ce kawo tana so na har yanzu Allah ni na amsa mata. Dadi ya dafa goshi sannan ya kalli Anas ya ce Anas ka yi mana shiru mu ji ta bakinta mana. Anas sai kalli dat ɗin shi ya ce dat tana jin kunya ne ba za ta iya magana a gabanku ba. Shi ya sa na amsa mata ku kyale ta kawai Allah tana suna. Dadi ya ce to mun ji tashi ka je waje ka jira mu mu gama magana da ita tukun sai ka dawo. Anas ya ce haba dat ya zaka ce ni kadai in fita. Ni kadai za ka kora ban da ita in haka ne a kora mana har da Fatima. Dukkansu sai da suka yi dariya har da Tanimu. Tanimu cikin dariya ya ce Alhaji ka bar shi ya zaman shi kawai tun da ta ki magana hakan yana nuna mana ba ta son shi ne yanzu. Don haka kawai sai su haƙura da juna ya je ya nemi wata. Cikin sauri Fatima ta ɗago kai sai ta ga duk ita suke kallo. Cikin sauri ta mai da kanta ƙasa. Alhaji da Tanimu suka hau dariya Tanimu ya ce kaga ja'ira ko gaskiyar Anas ne ashe har yanzu tana son shi. Fatima ta rufe fuskarta da hijabi a yayin da ta tashi ta bar ɗakin da gudu cike da jin kunya. Nan dai su da suka tsayar da magana inda dama dadi ya taho da sadaki da kanshi ya mika wa Tanimu. Suka tsaye da ranar aure nan da wata biyar masu zuwa. Farin ciki a wajen Anas abun ba a cewa komai. Kafin su tafi yayi yayi Fatima ta fito su yi sallama amma ta ce ita wallahi ba inda za ta fito kunya take ji. Hakanan suka yi sallama a waya. Suka ɗauki hanyar komawa gida cike da jin daɗi. inda dadi da kanshi yake yabawa da zaɓin da Anas ɗin ya yi. Matar Anas wadda yake tare da ita a yanzu sunanta Farida. Lokacin da iyayen Anas suka mallaka mishi kamfani ɗin shi ba daɗewa a lokacin suka fara yi mishi maganar aure. To gaskiya shi a lokacin da ya ba shi da budurwa, hasali ma bai taɓa yin budurwa ba, kuma baya so ya saba umarnin iyayen shi. hakan ne yasa ya ba su dama akan su zaɓar mishi yarinyar da suka ga ta dace ya aura cikin ƙanƙanin lokaci kuwa dadin shi ne nema mishi yar wani makwabcinsa farida ba laifi tana da hali ba kamar sauran kishiyoyin da fatima ta yi zama da su bane a baya amma dai an ce dan adam kamar wahainiya yake bari mu ji ko nan gaba za ta canza kala duk da kasancewar farida zaɓin iyayen shi ce amma bai taɓa wulaƙanta ta ba ko ya nuna mata tsana ko wata alama da za ta gane baya ƙaunarta kuma suna zaune lafiya duk da an ce yau da gobe sai Allah kuma zo mu zauna dole wata rana a saba amma dai zaman lafiyar shi ya fi saɓanin yawa wannan kenan a hanyar su ta komawa gida dadi ke ta yaba natsuwar fatima inda yake yabawa da zaɓen ɗan nashi shi ko ana sai daɗi yake ji a ran shi yana ta famar zubawa daɗin nashi uban surutu yana ƙara yaban kayar shi bayan sun ƙarasa gida dadi ya kalli anas ya ce to yaro hankali ya kwanta yanzu ko Anas ta ce, I wallahi dadi baka ga baki na ya ƙi rufuwa ba saboda tsabar farin ciki. Dadi ya dariya sannan ya ce, to tun da dare bai yi sosai ba mu shiga ciki. Ina so mu yi magana da kai. Anas ta ce, to dadi na muje suka fito daga motar suka jera suka shiga cikin falon ɗauke da sallamar su momi da ke zaune a falon ne ta amsa musu sallamar su tare da yi musu sanne da zuwa dadi ya kalli anas ya ce mu abinci tukun kafin mu yi maganar ko anas ya ce a adari abincin farida yana can yana jira na idan na ci anan kaga ba zan samu damar cin nata ba kuma ba za ta ji daɗi ba dadda murmushin shi jin daɗi sannan dad ya ce da kyau yaro na dama akan maganar faridan nake so mu yi magana Ina so ka ji tsoron Allah yarona ka yi adalci a tsakanin matanka. Rashin yin adalci babban bala'i ne maza suke jawo wa kansu. Domin Allah cewa in kun san za ku iya yin adalci to ku yi biyu uku har zuwa hudu. Amma in har kun san kuna ji a ranku ba za ku iya yin adalci ba to gara kar ku yi. Ku zauna da ɗayan ku kawai ya fi muku alkhairi. Saboda rashin adalci wallahi babban bala'i ne. kuma babban zunubi ne muke kwasarwa kanmu wanda kuma Allah zai yi mummunar saba mana a kan shi don haka ni na yarda da tarbiyyar da muka baka amma duk da haka an ce in kana da kyau to ka kara da wanka dole mu a matsayin mu na iyayenka mu kara tunatar da kai kar ka ga dan ba zaɓin ka bace Farida idan ka auri Fatima ka riga wulakanta ta ka ji tsoron Allah Idan kana ganin a nan mu iyayenka ne za mu iya tsaya maka akan komai to a gaban Allah ba mu da wannan damar. Halinka da aikinka ne kawai za su zama garkuwarka. Don haka yadda za ka kyautata wa Fatima haka nake so ita ma Farida ka kyautata mata. Kar ka sake ko da wasa ka bambanta su akan komai. Duk abin da ka yi wa ɗaya to fa dole ka yi wa ɗayarsu ka ji ko yaro na. Anas ya ce na dad ku shaida ne akan ban taba nuna alamun cewa Farida ba zaɓi na ba ce. Ina nuna mata so da kulawa kuma a yanzu ma na yi ƙarya in ce ba na son Tunda tana kyautata min amma dai gaskiya kaunar da nake wa Fatima ya ninka wanda nake mata sau ba adadi. Momi ta kalle shi ta ce to ai yaro hakan ne ba a so ka rika faɗi. Ka bar shi a cikin zuciyarka kawai kar ka fifita ɗaya akan ɗaya ko da wasa. Ka bar komai a zuciyarka kar ka nuna a fili. Ka fi ƙaunar ɗaya akan ɗaya. Idan kai haka shi ne adalci. In kuwa kana fifita ɗaya kana nuna kafa ƙaunar ɗaya akan idanun ɗaya to fa ba za ta ji daɗi ba, kuma hakan zai haifar da matsala. Hatta kalmomin bakin ka ya kasance iri ɗaya akan kowacce. Kada ka zama munafikin mata, ka riƙa kai tsegumin ɗaya wajen ɗaya, ko ka riƙa sukar ɗaya a lokacin da ɗayar bata nan. idan faska gano ka to wallahi za su raina ka kuma za su haɗe maka kai yin hakan ma sam ba girma ba ne zubar da mutunci ne wajen yi masu yi ma Allah ya shirye su su gyara don haka a kula yaro na Allah sai numfasa sannan ya ce na ji duk abin da kuka ce iyayena kuma insha Allah zan yi amfani da dukkanin nasihohinku da kuma shawarwarin da kuka bani Har kullum ina alfahari da samun iyaye na musamman waɗanda suka zame min komai nawa. Bayan kasancewarsu iyaye a gare ni su suka zama aminai na kuma abokan shawarata. Sai kuma ya fara hawaye ya ci gaba da faɗin, ina roƙon Allah ya fara ɗaukar raina kafin ku, don in kuka tafi kuka bar ni ban sanya zan yi da raina ba. Dad da ke kusa da shi ya share mishi hawaye ita ma mahaifiyarsa ta taso ta dawo kusa da shi, ta zauna a ɗayan gefen. Dukansu suka dafa shi haka suke mishi a duk lokacin da ya shiga yanayi irin wannan. Sai su saka shi a tsakiya su yi ta bashi dariya. Yau ma hakan ta kasance sai da suka ga ya dawo daidai sannan suka yi sallama da shi ya tafi gida. A hanyar shi ta zuwa gidan nashi ne ya tsaya ya ciro wayar shi ya kira Fatima. Fatima har ta fara gyangyaɗi a zaune tana zaman jiran kiran shi ta wartsake ta ɗauki kiran nashi. dita ya ce amincin Allah shi tabbata a gare ki mai shuna. Fatima ta yi murmushi sannan ta ce amin tare da kai hasken da ke haskaka zuciyata. Anas ta ce kin ga yau na makara wajen kiran ki ko? Wallahi ina wajen su dadi suna yi min nawa nasihar ne irin wadda naga ana yi muku idan za a kai ku ɗakin miji. Fatima ta ce kai amma na ji daɗi gwara da suka yi maka nasiha akan ka yi adalci a tsakaninmu. Don na ga rawar kanka a kaina ta yi yawa, har da faɗa a gabana wai ka fi sona a kanta to wallahi babu ruwa na. ana sai kowa fuska kamar zai yi kuka, sai ka ce tana kallon shi ya ce, a haka ma za ki ce ai duk abin da na ki ne, ke kika mai da ni motsatse duk na bi na ce. amma za ki shigo hannuna ai za ki sani. Fatima ta ce ai ba a riga da an ɗaura ba sai in fasa auren naka. Cikin sauri a tsakiyar anguwa Anas sai zube yana cewa don Allah ki yi haƙuri gwiwoyina a ƙasa. In kika fasa aure na zan je in mutu ne kawai. Fatima ta yi dariya sannan ta ce to na yafe maka. Sai ya ce to godiya nake gimbiyata. Har na ji sanyi a raina. La wai dama da gaske durƙushewar kai kamar kina gabana Fatima ta ce wai da gaske kake ko da wasa. Anas ta ce wallahi ga na a ƙasa na zuba uban nil da hannu. Bari in tashi kar a fara taruwa a kaina. Fatima me za ta yi in ban da dariya? Anas ta ce a dariya ma kike min ko? Allah banda ina kaunar ki da na ce Allah ya saka min. To kawai dan na san in na faɗa ya saka min din in kika cutu ni zan fi shiga damuwa ne. Fatima ta daɗe tana dariya har shi ma ya fara taya ta. Sannan ta ce mishi kana ina ne? Anas ta ce ga nan a hanya zan je gida zan shiga wajen uwar gida. Fatima ta ce to idan ka shiga ka gaishe min da ita. Anas ta ce to ina fatan ki kwanta cikin aminci kuma ki kasance cikin sa daga yanzu har zuwa wayewar gari. Kuma ki kula min da kanki daga yanzu da za mu yi sallama har zuwa wayewar gari kulawar ki ta dawo hannuna. Kuma ki yi mafarki na amma wallahi kar ki sake ki ganni a mafarkin na baki tsoro ko na sa ki kuka. Kawai ki ganni ina sa ki dariya da kuma nishaɗi da walwala. Fatima ta sake yin dariya sannan ta ta ce an gama ranka ya daɗe ni ma ka kula min da kanka sosai don Allah duk da dai ina da tabbas a kan antina za ta kula mana da kai sosai ana sai da ariya sannan suka yi sallama Fatima ta kwanta bacci inda shi kuma ya ƙarasa cikin gidan shi da sallamar shi ya shiga inda ya tarar da ita zaune a falo tana jiran dawowar shi Farida ta amsa tare da yi mishi sannu da zuwa Anas ya kalle ta ya mata alamu da hannu akan ta zo. Tasowa ta yi fuskar ta dauke da murmushi ya buɗe hannayen shi ta shige ciki ya rungume ta. Anas yana rungume da ita a jikin shi a haka suka karasa kan kujera suka zauna. Anas ya kalle ta ya ce yaran mu sun yi barci ko? Farida ta ce eh suna ta jiran ka baka dawo ba suka yi barci. Anas ya ce Allah sarki wallahi da ne suka tsayi da ni muka tattauna bayan mun dawo. Farida ta ce yanzu da me zaka fara wanka ko cin abinci? Anas sai ce bari in fara yin wanka tukun sai in ci girkin uwar gidana ko? Ta dariya ta ce to tashi ka shiga. In ka fito abincinka yana jiranka. Anas ta tashi ya je ya wanka bayan ya fito bai wani tsaya shiryawa ba ya saka doguwar riga sannan ya fito ya same ta a dainin tana jiran shi. Farida tana kokari wajen kulawa da mijinta ta fannin abinci da kuma tsaftar gida da jiki. Sai dai gaskiya tana da karancin kulawa ta fannin tarayyar miji kuma Anas yana son kulawa sosai a rayuwar shi. ko dan ya saba da yanayin rayuwar gidansu ne yadda ake tattalin shi da kulawa da shi sosai kamar jariri to ita a fannin kulawar soyayya na ta yi karanci abin yana damun shi ya so ya fahimtar da ita hakan amma ta kasa ganewa sam ita irin yar soyayyar nan da irin su ɗokin miji ba ta yi kuma akwai matan da suke yin haka tabbas su babu ruwansu da ba wa miji kulawa kuma wasu mazan abin da suka fi so kenan ya zauna yana cin abinci suna hira har ya gama suka tafi ɗakin shi domin su kwanta su yi bacci bayan sun saka kayan bacci sun kwanta ana sai rungumo matar shi sannan ya ce ina son yin magana da ke farida farida ta fuskance shi sannan ta ce to ina jin ka anas ta sake cewa ina fatan za ki yi wa maganar tawa kyakkyawar fahimta farida ta ce iya eh, insha allahu Anas ya ce Farida aure nake so yin kara ina fatan zaki yi min kyakkyawar fahimta kuma za ki bani haɗin kai ku zauna lafiya. Ai Farida da ke kwance ba ta san lokacin da ta yi wani irin tsalle ta tashi zaune ba. Shi ma Anas ɗin tashi ya ya zauna ta kalle shi ta sake kallo ta ce me ce aure za ka sake yi. Shi ma Anas miƙewa zaune ya kallon shi take yi cike da mamaki tana hawaye ta ce faɗa min da me na rage ka Anas da za ka yi min kishiya. Anas ta ce babu abin da kika rage ni da shi Farida kina kyautata min iya iyawarki. Baki taba kama ni da yi miki korafi akan gazawarki akan wani abu ba. Kawai Allah ne ya hukunta yin auren ba wai don kin gaza a wani abu ba ko don bana son ki. Kuma hannu ta ɗaga mishi sannan ta ce shi kenan ya isa haka nan na buƙatar dogon bayani daga gare ka tana gama fadin haka ta tashi ta fice daga ɗakin shi da gudu tana kuka Anas sai tashi ya bi ta domin ya ci gaba da rarrashinta sai dai yana zuwa ƙofar ɗakin ya tarar ta kulle ta cikin jikin shi a sanyaye ya koma nashi ɗakin ya kwanta sai ya ji har cikin zuciyar shi bai ji daɗin yanayin da ta shige ciki ba wanda ya san tabbas shine sila Ya daɗe yana tunani tare da roƙon Allah a cikin zuciyarshi. A kan Allah a sa dai kar Farida ta ba shi matsala. Bai san lokacin da bacci ya ɗauke shi ba. da asuba ya fito ya tafi masallaci bayan ya yi alwala ya dawo ya sake dubawa ɗakin farida ko ta buɗe sai dai har yanzu a rafa amma ya ji alamun ta tashi tun da ya ji motsi sai ya wuce ɗakin shi kai tsaye ya kwanta ya koma bacci washe gari wajen karfe takwas ya ji ana tashinsa yana buɗe idanu ya ga farida ce take tashinsa cikin sauri ya wartsake miƙewa zaune ya bakin shi ɗauke da salati ana sai kalle ta ya ce my wife kin tashi Farida ta gaishe shi ya amsa sannan ta ce na haɗa maka ruwan wanka yan ka fito breakfast yana jiranka. Yanayin yadda take magana san ba walwala a tare da ita gashi ta sha kuka idanuwanta duk sun kumbura. Anas har zai sake mata maganar jiya sai ya fasa ya ce mata to kawai sai ta juya ta fita. Anas ya tashi ya cire doguwar rigar jikin shi ya ɗaura tawul ya shiga wanka. Yana fitowa ya shirya cikin shigar ƙananan kaya inda ya kyau sosai. Sannan ya fito ya tarar an gyara ko'ina tsaf-tsaf ta ɓangaren nan yana yaba wa matar shi sosai. Tana burge shi matuƙa. Hango siya ita da yaran shi su da Hanifa a dining table suna jiran fitowar shi. Sudes ne babba yana da shekara uku inda Hanifa ke da wata goma sha biyar a duniya. Sudes sai ɗan karen wayo da surutu inda kuma ita Hanifa take gwalamniyar magana har yanzu da baki. Amma ta yi wayo kuma tana tafiya. Ba inda ba ta zuwa a cikin ginin. Yaran akwai kyau masha Allah, don mahaifiyarsu ita ma ba baya ba a fagen kyau. Yana tahowa wajen tun kafin ya taho yaran suka sauko daga kan kujerar suka taho da gudu. Ya daga su ɗaya bayan ɗaya sannan ya ja hannunsu suka ƙarasa suka zazzauna, inda ya ɗora yaran a kan jikin shi. Farida ta zuzzuba musu abincin sannan ta ajiye wa kowa a gaban shi. Yaran ne suka saka daru yau na su za su ci. Haka ya riƙa ba su har suka ƙoshi. Farida ta ce to tunda kun ƙoshi ku ƙyale abban ku shi ma ya karya karya makara. Ku je ku yi gem. Sai dai sai ja hannun Hanifa suka tafi yin gem sannan Anas ta samu natsuwar fara cin nashi. Yana cikin ci ne ya ɗago kan shi kenan ya ga Farida ta ƙura mashi idanu ƙwalla cike da idanuwanta. Cikin sauri ta goge kar ya gani amma ina ta riga ta makaro ya riga da ya ganta. Ajiye cokalin Anas ya sannan ya ƙura mata idanu. Kasa jurewa ta yi ta fashe mishi da kuka. Ana sai mata alama da ta taso ta zo inda yake. Ba musu ta tashi ta je. Hannunta ya rike tare da jawo ta ya zaunar da ita akan kafafuwan shi. Sannan ya runguma 'yar matar shi yana shafa bayan ta alamun rarrashi akan ta yi shiru. Farida kuwa ba abin da take banda ajiyar zuciya. Dago ta yi suna fuskantar juna a ce Farida wallahi ba zan yi auren nan domin ba na ƙaunar ki ba. Kuma ba zan yi domin kin kasa da ni ba. Wallahi yin aure na babu abin da zai canza daga matsayinki a cikin zuciyata. Farida ina matukar ƙaunarki, sirar auren nan ba zai sa in canza miki ba. Kuma wadda zan aura wallahi ina da tabbas akan za ku zauna lafiya, saboda halinta irin naki ne. Amma duk da an riga an kai su daki an saka rana wata biyar zan iya haƙura in fasa auren, in har zuciyarki ba ta yi na'am da auren ba. Farida ta goge hawayen da ke idanuwanta sannan ta kalle shi muryar tana rawa ta ce, Ni ba zan zama sanadin rushewar auren da za ka yi ba. Kawai dai ka san dole in ji kishi a kanka musamman yadda na saba rayuwata da kai ni ɗaya. Ina mana addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi kuma Allah ya baka ikon yin adalci a tsakaninmu. Anas ta ce amin matata na gode da samun haɗin kanki da kuma goyon bayanki. Bari in tafi wajen aiki na kusa makara. Farida ta ce to ya tashi ya shiga ya ɗauko jakar shi ya fito. Tana tsaye ya kalle ta ya mata murmushi ita ma ta mayar mashi da martani. Duk da ta murmushin da ka gani ka san na yaƙe ne. Allah kaɗai ya san me take je a ranta. Rungume ta a jikin shi sannan ya sake ta ya kira yaran shi su ma rungume su. Tare da manna musu kisa ya sallama da su ya fita. ya shiga motarsa direba ya buɗe mashi, get ya fice sai da ya bar anguwar sannan ya faka motar ya ciro wayar shi ya kira Fatima wannan halin Anas ne baya iya yin waya da Fatima a gaban fari da kwata-kwata a cikin gidan shi ya ɗauki yin hakan a gabanta matsayin cin fuska ne shi ya sa ma baya yin hakan sai kuma Allah ya taimake shi ita ma Fatima ra'ayinsu ya zo ɗaya. ba ta kiran shi ko tura mashi sako a waya idan yana cikin gida har sai ya kira ta ko ta tabbatar da yana wajen aikin gaskiya da maza za su gane su rika yin haka in za su ƙara aure da sun rage radadi na farko da uwar gida take ji da kuma kawar da ɓacin ran da za ta ji in ta ga hakan kuma dama an ce kazantar da baka gani ba tsafta ce dan baka gani ba ma balle ta dame ka amma maza da dama a yanzu a gaban matansu suke waya da 'yan mata ko catan waɗanda kila ma ba auren su za su yi ba amma ya sa sauran maza su yi koyi da irin halin anas su zama masu gujewa duk abin da zai bata ran matansu Ringin ɗaya a biyu ta daga da sallamarta. Anas ya amsa mata sallamar sannan Fatima ta ce har ka tashi hankali na na fara tunanin yau lafiya ba wayar oga na ba labarin ta. Sai Anas ya dariya sannan ya ce to ke me ya hana da kika ji shiru ki kira ni. Fatima ta ce ha ba dai ayyan hakan bai dace ba in matarka na kusa fa ta ji na kira ka ko kuma ta zo wucewa ta ji kana waya. ko ta shigo ta tarar da kai kana waya da ni wallahi ko ni aka yi wa haka ba zan ji daɗi ba kuma abin da baka so a yi maka to kar kai ma wani ko ka so a yi mishi Anas cike da farin ciki ya ce ra'ayinmu ya zama iri ɗaya da ke wallahi na yi dace da sa'a har abada ba zan daina farin ciki da haɗuwa da ke ba fatima ta ce na gode da yabo gwanina anas ya ce tun da na ji lafiyar amaryata ita ma to bari in tafi wajen aiki sai na dawo Fatima ta ce to amma dai in ka tashi za ka biyo ta nan ko don wallahi ne war mai suna Anas ta ce zan zo mana in ga sarauniyar da ke zuba iko da mulkin ta rai a cikin zuciyata. Fatima ta yi dariya sannan ta ce to sai ka zo ka kula min da kanka don Allah. Allah ya tsare mana kai ya kare mana kai ya dawo mana da kai lafiya. Anas sai amsa da amin amaryata. Na gode da kyawawan addu'o'in ki gare ni. Suka yi sallama sannan ya tashi motar shi ya tafi wajen aiki. Dama Anas gwani ne wajen iya kyautatawa. To sai ya ninka ya wa matar shi Farida fiye da wadda yake mata a baya. So yake kawai ta kwantar da hankalinta sannan kuma ya tabbatar mata da cewar babu abin da zai canza a tsakaninsu don ya yi aure. Kuma duk wani abu da ya san in yayi zai so saranta ba ba ya yi, ya kiyaye faruwar hakan. A yayin da lokaci yake ta karatowa, dole Farida ta sadu da tare da rage damuwar da ta saka waranta don da dai ta ga babu fashi dole sai an yi. Sai dai biki ya rage 'yan kwanaki ta sanar da 'yan uwanta ita ma, inda su ma suka ƙara tausar zuciyarta haɗe da nunar mata da cewa su zauna lafiya muddin ita amaryar ta nemi hakan daga gare ta. Kada ta ce za ta tayar da hankalinta ta yi kishi irin na hauka, domin baya amfanar da komai sai ma koma baya a zuciyar miji. kawai ƙoƙari za ta yi ta sake dagewa wajen kyautata wa mijinta shine irin kishin da matan manzo sallallahu alaihi wasallam suka nuna na rigirge wajen kyautata wa mijinsu da wannan shawarar ne suka ƙara kwantar mata da hankali dadi ya bai wa anas katon gida ya saka amaryar shi a ciki ya karɓa ba tare da nuna farin cikinsa matuka kuma ya mishi godiya sai dai ya ce shi baya so ya rabawa matan shi gida ya fi so ya zauna da su a gida ɗaya yana so ya haɗa kansu sannan yaran shi su taso waje guda kuma kansu a haɗe amma za su koma wancan sabon gidan da ya ba shi gaba ɗayan su bayan kwana biyu tun da ya fi girma iyayen shi sun yi na'am da kyakkyawan tunanin shi inda suka bi shi da addu'a akan Allah ya cika mishi burin shi bayan wata biyar rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Yau ne dubbannin mutane suka shaida ɗaurin auren Anas da Fatima a kan sadaki dubu ɗari. Yamma na yi motoci har guda goma suka jeru reras suna jiran fitowar amarya domin a kai ta gidan mijinta. Asabe ita da kawunta sun yi mata nasiha sosai mai matuƙar ratsa zuciya, inda karshe suka yi mata fatan alkhairi. So hi saurare, bari mu dakata anan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi a inda muka tsaya.